ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رعوا تجارة أو لحوا انفضوا إليها وتركوك قائما وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحو ومن التجارة والله خير الرازقين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 kan nirno dama a nirke bai lokaci wane hunkuna irgo asibto chino kanga wafakun dal silamatarai hando kan sigine da thani a cini waran kacin di iyanta annabi sallallahu alaihi wasallam a hijira kan a taimaka ga ko madina a gwanda giri zambar fo da zangu taci da wai taci cindi taci insha Allahu hunkuna gatir gore hin zanta haikan gade yinda annabi sallallahu alaihi wasallam a bafuna bon ka irgo gacar moha yande irgo gacar fongan de dir wani diyau subananta irba ko subananta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam halka jinara irsalan annabi maye bon da a wane wandai bon da izai bon da ikan gihmanda halka hinkanta ir sala annabi sallallahu alaihi wasallam sifai bonka ir ko subhanahu wa ta'ala na takanda matka wani takarogo da ya no da da su banantai kai yambo annabi go sallallahu alaihi wasallam dir ko ba a yarda hun kuno kan bo ir go tunu ngono gati annabi sallallahu alaihi wasallam a wani alhakai kan ga irham ba'du hukukin al-mustafa sallallahu alaihi wasallam ala sunufisa irin khalq annabi sallallahu alaihi wasallam a wane alhakaikan aga gata ka hadai hada irga filla dunguriyan da yambon afoyan ago ira igina wujubul imani bihi sallallahu alaihi wa ta'atuhu wa ittiba'u alhaku gina ka annabi sallallahu alaihi wasallam aga irko mai ha ngono ga taga wajibi boray ma cimandi nda annabi sallallahu alaihi wasallam ima bonduma se ima gana wani ngati alhaku bero ka annabi sallallahu alaihi wasallam agirha matka irko subhanahu wa ta'ala ni inna arsalnaka shahidan wa mubashira wa nadhira irko ne annabi se irno nin samba nigate shaido ko boray se nigate farhandi ko kanga boray farhandi nda aljanna yadin no niga te hamburan diko kanga bore hamburan diko fun nunaga ifo maga tu'minu billahi wa rasuli aramu mu duga cimandin da irkwai aramu mu duga cimandin da irkwai diyo yadin ga dole no al'ummai kanga irkwai na annabi sallallahu alaihi wasallam sambago kwai wajibi no bora kulu ima cimandin da annabi sallallahu alaihi wasallam ima yardanda ima fonda gana nu irkoyɗiya sallllahu alayhi wa sallam gene la yasmau bi ahadun min hadihi umma yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yumin billadi ursiltu bih illa kana min ashabi nnar matka imam muslim an haditha fillanda irkoyɗiya sallllahu alayhi wa sallam aningaga zeydo kokingo funɗogo a bara, borkunno sima nga labari al umma wone wara kan sigine ummatu dawa al'umma na annabi sammago koy aga a ne ummatu dawa zal silama iza cafara i kulgo ana to bo kusin kanga ma nga mayo amma ma nga diyawtara labaro nga no aga sabanda bora yahudu no kango yahude addina bo annabi musa addina bon ancien testament noya wal a'a aga sabanda annasara no kango annabi isa addina christian no noya nuwo testament izay noa nga no bora ta ga bu bora man cimandin do ka ininga sambanda kalle bora mate zai. yani nga da bora bu aga koy jahannama ifo se zama ga wajibi aga ga diyaw zinadin kir koy samba ama fonda jisi ama ye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fonda ga wadi se matka imamu nawawi ne kan irkoi diya sallallahu alaihi wasallam filla ane de yahudu no bora wala an nasara no ya dinga immo hayni barkan ti yahudu wala nasara kan go addina aslo bo? aman fun irkoy ga ya sannisi zama alyahudai yahuda mbo gonda tirki ci mandinda gonda annabiya muki sambanda iloke cora da bonan irko da addina di irko ga taborase ya an annasari mu gonda tirki ci mandinda igonda di yauki sambago ko iga kan lokaci odin kaka di ci mandinda hal annabi ga ka to ici mandiyango ate koyno modo bora ni ko gana agudo aljanna wadin bo to amma annabi sambayango banda asiyega halal borfose ama addini kan na ka tare addina zama misali misala sanda dai matakan bankai goda gai norai nuray ne irgo yawo a wani banko cire afrique de l'ouest france fa ni bai norai ne da lokaci yan kan lokaciyen kannigama imine ini mai wato norugo kono gono ps wani so ina ina te kopto wani wal bin der mene lokaci fo noru iri filani ne an ngani gote kan lokaci fo imini ngai na te yango ga so ita ngai go goida to ndini kan wanda izena ba ni kata hun kuna asigoi kal dai ita ba kan banka follon kada no go gite amma ngo ini a lokaci bisi na gayi sandai wato zangugu gono kan kwabta follon no zangugu 2500 francs CFA hun kunni dia sino da cindini sai mun bai kan takardai no go ni sai asinwa bani kata isata ni bani ko ga dai da bor isata ya no way gu fogoro kan amanti kala way gu ngo mo halka son adarai bum bono son nin kan sai izina go bani ko na bor isata to sande ya ina barma ina yeti wai ta ci gokko son to ya cincin no irko doni kulfun annabi musa irko do nafun at-taura irko do nafun injila irko do nafun annabi isa irko no na samba amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wo banda to ngai bumbo ba igo ba funayrano mat kayr koy diyani umar bin al-khattab sey donde imane annabi isa go ba asin da fondo kala magana aminga gana wani gita alkawlo kan diya way bumbay sambu irkoy sey da dai ngai na annabi garno don kalingay mu cimandin da kalingay ma gabandi kalingay ma faba ngai ma berandi yadin no aga wajibi irga irmu bondum annabi sallallahu alaihi wasallam irko non wajibandi irga irko tabarak wa ta'ala ni suratul nisa aya wa hakanta ani man yuti'i rasula faqad ata'a allah bor kul kam bondum diya wose hakika bora bondum irko subhanahu wa ta'ala si yani ngani singa bondum irko se kanim bondum diya wose dirijinga bondum diya wose watin non agin cabi irko fonda nim fahamda aya fora ni qul atiu llaha wa atiu rasul annabi mani boray se wo bondum irkoy se wo bondum diya wo se wajiba wajibaranga aram ma bondum irkoy se wajiba wajibaranga aram bondum dia wo se ngani di irkoy chabe annabi se bondum yango sanda dai irkoy se bondum yanno bal irkoy ninga woni bondumiyan wo da irkoy diya bondum yango ani kulti a aseno irkoy diya sallallahu alaihi wasallam gani hadith kan imam al-bukhari da muslim kunna katarai ani man ata'ani faqad ata'a Allah bor kul kam bondum ay se hakika borasan dir sai na bondum wa man asani faqad asa Allah barkan nay kutamo hakika bora ir irko kuta yadi no ga wajibi riga irma annabi fonda gana Irma goyda annabi sunna goy kan ate sannai kan asala haiki ta gina ni di. ir da annabi wani kanda Irko ko wa taala sai suratu al imran aya waranza kinda fowanta qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum annabi ne maci boray se dede arante aran ba irko. koyno da cimi to aran mai fonda gana gata irko ma ba aran amaran zunubay ya faransi hadi ngani dir ko subhanahu wa ta'ala ke fondo follon ka hinne kan niga do irko ba ka sina ngati ni magana annabi sallallahu alaihi wasallam fonda ni hina de dan do meci ne ma kokari ni ma annabi sunna charchar ni goye ira din sannaira ma kokari ni mo moru annabi sannai focus ne yan wala goye focus ne yan wanni ne ni ma sunna bar mai da haifo yadin din no ago annabi alhakaira kan ga al'umma ha wujubu ihtiramihi wa ijlalihi wa idamihi aga wajibi al'umma boreyga ima nabi berandi ima nabi jerandi ima no alhaku berai berey do hare zama annabi sallallahu alaihi wasallam nga no bis kadi kul kir taka yadin ga nga mono ga gundir ma berande ga bisbol ku kirga berande an dunyara wadin sayyid irku subhanahu wa ta'ala ni annabi sai suratu al-fath aya hakkan ga ko iwayanta inna arsalnaka شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون, الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إركو تبارك وتعالى ani annabi se irno nin samba ni te shaida ko ni te farhandi ko ni te hamburandi ko yadin no aran mo dogu ndi ir koy da wani diwo aran mo doga diyawo din berandi aran ma gerandi aran ko hananan diga jingara se susu yayi wate da wicirai wate ibn kathir ne ma'ana wa tu'azziruhu aran muduga berandi gati matka abdullahi bin abbas da atan foyanci ine tu'azzimuhu aran me irkoy diya berandi wa mana wa tuwaqqiruhu aram ma berandi ngamu halga kason jerandi yan wal ihtiramu wal ijlalu wal i'zam ngati aran ma berandi wa kansa na sargani respecte ya aram ma annabi respecte he wadangay ma wanan kosongo aranma annabi berandi berendi aranma respecté respect kulɗumi kanga hagunda zama annabi sallallahu alaihi wa sallam gonoga hagunda berendiyam yaɗino ago dalila ira kanga ceɓe aga wajibinma annabi berendi irko subhanahu wa taala sanno kangani suratul hujurat aya jinaga ko aya hinzanta يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إلكو سبحانه وتعالى نهي أرم بوريكين چمندي wasi furo irkoy dinga dewo jine aran ma hambur irko zamir ko ino kanga ma aga bai hay kul karra arango wati dinga irko ne he aran bore kayen cimandi wasaran gindai sambu irkoy ya sallallahu alaihi wasallam gindabon daran da annabi yango ga salan usaran gindai sambu annabi gindabon ya no wasu sanni beran diga bangan di annabi bon matkaran da kira ga sanni bangan di charbo boro masalan boro mi yeti boro masalan boro mingi jinda sambu bene to wane wa aran masati annabi si annabi beri ndanan kan imi jango wani tasi yadin no aran mahagoy daran go wadinti aran goy hannai kulga sara aran sibai wadin sai irko ne boray din kai yangingay jinday yeti ganda dika irko di yado sallallahu alaihi wasallam beran di amma ga boray ti boray kai irko subhanahu wa ta'ala ani binai jarraban da diya da irko hambur komai boren no kanga hambur irko zama boren no ka irko ga yafi sai yari no su furai bai rigo isa kan gata aljanna ni di nango ibn ani hadhihi adabun adaba Allahu biha ibadahu almu'minin fima yu'amiluna bihi ar-rasula sallallahu alaihi wa sallam min at-tawqiri wal ihtirami wat-tabjili wal i'zam ani ni wane yan ladabu yan no kayir ko subhanahu wa ta'ala aninga tamci mandi koy ani ladaban din da da matki ga mu'amala ga margande ir koy diya sallallahu alaihi wasallam matkan cini gir koy diya beran din da matkan cini gir koy diya respecte da matkan cini ga jeran din da wani inga no ir ko subhanahu wa ta'ala ana bangandi igina inga no gati boray masi chaha ga fur ir koy diya jini zambarkan ni ga beran di bandano ni ga ase nisfura jini ni tunu ga hari ni manci ase wadin se wakanga wajibi hay kulka aranga te aranga wa aranga mana kai bandano ga batu ka irkoi da sallallahu alaihi wasallam a te dace baran sai wata dinga aran mate ihin kanta ga wajibi din goran nabi jarga min ginda ya te ganda annabi sallallahu alaihi wasallam so ka annabi si ba funaira alfagai ne ba asara dono ni koi iga konna min ginda sambu asara bo matkan da ba funara ni may himgin ginda sambo bon yadinno a bafunara da buyongo bande kol a al forma di gono berandi yongo di gono yadinno ir da sambo abon bene mat kidde cara irga da sambu char bon bene yadinno aga wajibi borma ni ginda yiti ganda dingo ga sala annabi sallallahu alaihi wasallam ni musi ginda sambu bene ni min boye ti ganda ase ni koy koyga talite kangir ko dukurandi wodin magani goy masara wisani siga bay allahu akbar yaɗin no alhakun zanta ka annabi sallallahu alaihi wasallam a gin ha ngati aga wajibi wujubu taqdimi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluq aga wajibi irga irma annabi bakasina jilman di takarifo kul bakasina jine mana borci man di ngosi kubay kan nima ba annabi gibi sin fundo sonko fa ifo kancinde matkir koy diya sallallahu alaihi wasallam ani la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ir koy diya ni arra fo kulci man ngono sikubay kala ai annabi mate ba hariga ko aga amate kan aino aga banga fundora gabi singa nya walinga baba gabi singa izai gabi sata ka hari kan go andunya rakan aga ba amma ba ay yi sa wani no ga wajibi da man ta yadin borci man diyan wagon da gazayan alhaqu ta canta ka annabi gina ha dunguren diyan bonga tu wujubun nasihati lahu sallallahu alaihi wasallam ga wajibi mu kun hanne annabi sai sallallahu alaihi wasallam dine kun hanne ngati ni maharite da bin for long mana matkai ko idiya sallallahu alaihi wasallam ani ad-dinun nasiha الدين وكن حنين قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إركوي دياني كن حنا إيغاتي إركوي سي إيغاتي أديووسي يا دنو إيغاتي الإسلام كل مرغنتاسي يا نو إيغو كن حنا تي الإسلام جنفنيسي تو الفقي بانغاندي إفوغتي كن حنين kigine imte annabi sallallahu alaihi wasallam matka imamu nawawi abangan di sharh muslim wara أني أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء وإهياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك إمام النووي ane kuna hanna kiga bonun da bor mutai irkoi diya sai inga tijina mu cimandin da irkoi diya a wani diyau tarabo mai yarda kan diyau no in kanta mu ci mandin da hai kulka annabi karte sanne kulka ci a lakkal di as lakkal di mu ci din dai in zanta mu bondum annabi sai hai kulka ni yamar hai kanin ganjira ita canta ma annabi fa ba aba funa radir ko tenin da tay zaban fo abu yongo banda de kafar fo kaga lebandi akaga ma sara ni ma fa ba igwanta ma konna konna annabi ma ba ba annabi iddan tani ma annabi alhaqo berandi ma gerandi ga subur burfo kulwane annabi fonda nima berandi da wani sunna ni nima berandi mu kokari ga annabi sunna sai al'ummara ma annabi shari'a sai an dunyara ya no mu kulki gindau ko annabi sunna ga ma gare ga ka annabi sunna ga ya din no mu kokari ga annabi sunna bera ma masuban bere kulbo mu kokari ga fahamda da annabi sunna wani ma'anai mu bore ce ga ko aga yadin no magabandi a berandi yan wora da bera ce ce yan ma annabi sunna berandi ma gerandi maladabu dan mu watki goga annabi sunna cew di goga annabi hadisi cew zare kan ni annabi berandi ma hadisai mo berandi asan nay ki goga ci borai sai ma berandi min bon yi go funu nim salam annabi sunna rahi kan sinda bon berai din sa haya bai musina annabi ne wal ma hay fo annabi ga sallallahu alaihi wasallam yadin no boray kan yangati hadis alfagay mi berandi zamini ngay bon dambo ko annabi hadisay ga yadin no mo ko kari annabi hadisay din nima date dai da subaran to kulki ce kwa ga nima dadin sambu mlada bu kulka inir mlada bo din sambu yadin no mo ba annabi fuwo boray ma ba annabi sahaba. wani ngi kitabani ga ba annabi mo moru bo kukanna bid'a da annabi sunnara wala garu annabi sahabai sawogi nakasandi kasandi to ni mu konna bona ni mu bona tanga alhaqu guwanta ka annabi sallallahu alaihi wasallam girha wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam alistijabatu li amri llahi ta'ala fi salati wassalamu alayhi kullama dhukir agwa annabi alhaqa iraka girha irma sallida annabi ga sallallahu alaihi wasallam irma jabi irko wani yamar wose kan anir yamar irma jabi wato kulkan ina ina salli da annabi ga ina irko ina irko da ma filla to yar musalli da annabi ga sallallahu alaihi wasallam irko tabaraka ta'ala ganin suratul ahzab ra ay wai gucin da iddanta inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima irko ne irko dinga mala'ikai ikurgo ga salli da annabi ga sallallahu alaihi wasallam ya aran bore ken cimanci aran masalli da annabi ga aran musallam annabi ga sallama yau annabi ne nemo man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara boku kanna salli e ga sor follon irko ga salli sallidan bora ga da salli sallidan yan follon salli sallidan yan wai ya din no iga hansa gaba lokaci kul kan du dama nim ka gor da gi subai ga salli sallida annabi ga sallallahu alaihi wasallam wa na wa na gimma zaro wa na wa na gimma chino ngarano irko idiyane min afdali ayyamikum yawmil jumu'a fihi khuliqa adam وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعق فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي imam ahmad da imam abu dawud ngai non haditha katare irko jani ago aran zare ra kan bisa zare kul ngono gimma zaro gimma zaro rani na annabi adamu taka gimma zaro rano annabi adamu talfo irko inata gimma zaro rani ga funsu jimma zaro rano bore ga funga kandi fun su hillora wadi so irko da na armo boman ni salli da ya aiga jimma zaro dirra zamaran salli da ya ai karin ga tai sai igi garo aiga. to yi gati salli da ya annabi ga sallallahu alaihi wasallam dine salli da ya annabi ga anga da gati sana'uhu alaihi indal malaika ni go sabu hin kandi irko diyaga malaikai do mana malaikai musu bai ga sabu imasu imasuji imano irko wani albarka yadin no salli da yango din agwa wani infanira agonda nangu gubobo ka annabi sallallahu alaihi wasallam anir yamar alhalai dirra ira masalli danga ga alfagai kaba ko goto nangu ki ga ba masalli da annabi ga bal afoyan ga te wajibi no sanda jingarora tayye banantara alfaka fangidi wajibi no dole no hanku ka niga jingar kan ni musallida annabi ga sallallahu alaihi wasallam yadin no wani yanno dunguriyan den bon alhaqiqan annabi sallallahu alaihi wasallam a girha to son irmaka asiratu nabawiyya al'amma irkoy diya sallallahu alaihi wasallam a bafuna gaba daya bafuna kan ati annabi bafuna alfaki ga faygu kanin da hinza gwanda gonda assiratu lmakkiya qabla albitha annabi wani bafuna labaro za a go makka ko ba haliga te diyo in kanta assiratu lmakkiya bada albitha annabi bafuna kan ate makka ko arara kina sambaga tediyo yadinga diyewtara sambayo banda halaga hijira alhali hinzanta yin zanta, annabi bafunara ngati alhijratu nabawiyya mana hijira ka annabi tego ko madina to wani irgi gana afo afo igina dai irma bai irkoy diya sallallahu alaihi wasallam a wana bafuna an haribo morgu irse bal ir ir alsilama irmi irkoy sabu kai irkoy nir arzakan din da alfagayan kai yan durkutu kai yan kokari alomarai dan iningai bera dan ga annabi alomaro ina fisi fisi irse ina tonandi dimo irga hay kul kanta annabi funara ina dirga ina tirboɓayan wallafe wani bon kay yansi kabo gaban za lokaci wani ga ka hunkona ga ka suba lokaci kulka alfagay du damani ga diga tira hantum annabi sallallahu alaihi wasallam ba funara balala mutonin kalfagay min fiqhu sira fahama kan irgudu annabi ba funara da cawan da yangai duru sai kirgudu annabi sallallahu alaihi wasallam a ba funara to dir sambu za annabi man hijira ka kago makka kwarara ba haliga te diyau ir musambu a ba funa igina lokaci fono ina annabi hai sallallahu alaihi wasallam ina annabi hai fi faslin rabi ina hai mana lokaco kan sigine rabi sanda dayir ne jawo wati e, manti jawo wati e, ma'ana kaidiya wati kaidiya lokacora, ra ngani na annabi hay alfazar a tini atinino hane kanga wafakunda eh dadabberi hando awane zari hakkanta zari hakkanta li awwali amin min harithatil fil jirjina karra cebero misadinti ya dinga sannan ga bagu muka alfagaite lokaci fono ina annabi hai in sanni bobayante afon mene gantano A afomine jirboycindi hinkantano afomine jirboycindi gowanta jirboycindi hakkanta jirboycindi aganta hey ne bo manti rabiul awwal handorano mi haw handorano ne rajab handora sannay ba amma wone wongati muhaqiquna boray kayen fisi fisi fisi fisi fisi hagay hagay wo kanga manu cimo ngati zari woycindi e eh, zari hakkanta rabiul awwal wal bin zari yaganta kanga wafa kunda annasare hando yani ga bahala annabi ga hijira da jiruwai gucin da hinza hana da hane annabi hijira jiruwai gucin da hinza a jini ingano ina annabi hai kan ga wafa kunda 21 avril 571 min al-milad Gregorian, gregorien annasarai kabo kan hunkunir gojiri zambar hinka da waran kacin da hinza wala to mazabo a ragiri zanguguwa da waye difo bore magana da waye kicin adinga wani inga nogati lokaci na annabi hai 571 avant et après Jésus Christ mana annabi Isa hayyan banda ina haimono a wani baba bero windora Abu talib a windorano ina annabi hai kura kan gine banu hashi mai e kura fi makkata almukarrama makka ko din kirkoyne jeerandi annabi sallallahu alaihi wasallam a baabo teege si kan gine Abdullah, za ñagona gunda sambunda handu hinka ñago gonda handu hinka gunde ngano babo te gisi adinga ga ala tumi zano alam yajidika yatiman fa awa ni dir ko ne ni ir ko ni ngar ni go ala tumi ala tumi ngati barkan babo buza aman baliki kanya wona gunda sambu mo agoge di nur kan goga bangai ase hal shama labu wani e etaji agoga bangai ase lokacin kan ana gunda samu matka imam ahmad an hadisa kada tarai شيخ إمام الحاكم عن حديث يسندي ووافقه الذهبي يعني أنه أن يموتي جسي كان سجن آمنة بنت وهب أتيجسي ننقف كان سيغني الأبواء بتمفون بين مكة والمدينة أسيكل مكة وأراد مدينة جمارة هي كان سينو إنا فتكوا جدين واني بابا كاين فويا إيه نيا كاين فويا nga hasa ifoyan na kwai gidi no madina agoge ka fonda bo nodinno ina talfuta nango kan sigin al abwa nodinno ategisi ina fiji asaragonoti wa hiya fi sinni da asabanda din yango sinde kala jiri waranza Jiri waranza go ñango si asabanda wa kada kada wa kana kada balaga sadisa min al um. asaban da annabi mo gondi jiri iddu kan kañango tegisi annabi gondi jiri iddu ngono no ñango tegesi wa tawaffa waliduhu shaban fil khamisati wa ishirin ababo wo jinga buno zagonde jiri waran kicindugu kangati abdullah jiri waran kicindugu no gwase ka annabi tegesi yadinga lokaco dai kan ñango do bu asaban da ñango gonde jiri waran za babu gonde jiri waran za kindifo to dalilo kanga cabi ina annabi hay atinino hane ngati hadisa din ka imam muslim fillah annabi mai hau a tinin kul ina ha ifo seno niga a mai hau bo bobandi annabi ne za dhaka yawmun walittu fi wa unzila alayya fi ani hay kan singa zaro di mai hau watu kul zam zari no kan wafa kunda hana ka haninin ga hai mana a tinin hanno inin ga hai wani ndi hadisi non tabbatan di amma atinin fo handu fo jiri fo wani no man ka sunnara baka alfagahi ifisi ini haikanse ine rabi'ul awwal girbi hakkan tano zama riwaya foka imam malik a wani muwattara da tirfonra bi isnadin sahih an tabi'iyin jalil huwa muhammad bin jubair bin mut'im rahimahullah hadisin oki filla da sanad borai ken da filli ikulu ignana iga ina filla fon tabi'o dinga gati muhammad bin jubair bin mut'im rahimahullah nga no ke bakan eh, rabiul awwal jirbi hakkan tarani na nabi hay dalilin mo kan ke be jiro ki na nabi hay ke amul fil ce be ro jiro zaman larabai lokaci da isin da kalandide tabbatante isin di mane kalanda ne ya kai igogala sabunda ngay wo kadday dahay bambata fote mine jiri filana kan wongu filana te jiri filana kan hasaro filana te jiri filana kan harono boray wa wala yacinte nga no in kabunda dahi taji fo ka ko ni mega wadi ize na jisi misambu tajo to ka irko subhanahu wa ta'ala ga ba boray masidirinya jiro kina annabi hay boray mu duga lakkal yata ga ima bai aga ngati jiro dinno habasha bonko no din kan sigine abraha habasha manti yaman labo no lokacin din borbi yan no goga yaman labo mai matakan tarihi ga banganti to bon no din nga no na nga église bambata te wal bambata te agba am boray siran digi yeti no di hare ani zan boray go ko makka da gabi ngay mo ngay mati kaba al halifo to kan yin ngay kaba din te nga no larabu fo go no di hare makka hare borfo ayadin doraga abindi chino ratuna kwa dunga sajo raga so bai ga pati foga to ngo na faham ga bai kan ani ga maka borfono fono no ne tani to son hino nango mboki go ce kurunda kan maga iga tunugu kwai nga ninga ko ga tutubu nga tikan aninga ce bere sambu a wanda ce bere bere k'a sambu aninga ga kwai ga kaba tutubun dai to ikano din nga no irko subhanahu wa ta'ala ni halaki matka irko subhanahu wa ta'ala ani labaro filanda suratul fil sura kan signe ceɓeero wani sura alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabi alam yajal kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول ندير كويني يلا نمن دي متكن كويوتي ce sai nawa lokaci kini ga maka ga kwana tangam im ka kaba tutubu ir ni neman di ir wani wane dabari da ana da mursaira. i mursu iman du go kiga ba mata no te ir cire zai zen no ir sallati ga kan curay fo kul gonda tondi ze bor fo kul tondi zo ni mayo go aga kanga no iga tanni bon kangin halci a dori bo matakan dai bai na haro go dorin da ir ni halci kul tutubu ba bor follo man halasi ne kal bor follo wal bor hinka ngai moy mdu konda la boro ngay boray do iga togo to kali ne gune ciro zo kan dumo na bore halki ne an mo visa i wani no kanka i bandai to wadin se annabi sallam ina hai mana jiro kan sigine ce bero jiro matkanci ne a tabbata ga fun abdullahi bin abbas ga abun bonir labarin daga fun wani ga matka imamul bai haƙiya na fillanda da fi dala'ilin nubuwa imam hakim na filla ga wani mustadrak o ra'anayas hannde wa wafaqahu dhahabi imamu zahabi awafakunda yanno wali qawli Qais bin mahrama radiyallahu an yanno sahaba kan sigini Qais bin mahrama ani wulidtu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal fil aywo ay kangati mahrama qays bin mahrama inay hayno inde irkoyde yakulu jiro kan kebero misadinte tarikh ta jodin kanka jiro kate no ini inda irkoy da yakul hay yadin ga irkoy da wadda no afaham ci boray se imamu tirmizi no na hadisa filla ana hassanandi e, imam hakim na hadisa ya sandi wafaqahu zabi. to kangi ne annasari kabor kalandiriya a saban da 21 avril wani alfaga kan ne muhammad suleiman al mansuru furi ngano gonda tirfo kan ahantum rahmatan alamin a korangu koy kan fisfisiyangu kan i teda borfon kanga fahamda andariyay ze kabu yangay din ikoy gala sabuno akaga sabanda annabi hayyangu ga sabanda التاسع من ربيع الأول معنى hando الأول هندو دبيري yadin أزاري يجنتا يعني غزارو دين نغنو غسبندا le 21 wal 22 avril dir sambu 21 o ngono sabanda 8e jour min rabi awal 22 avril o ngono sabanda 9 jour awal to mo hande ngo ka irgate nango ngati al silamu fo da rabi'ul awal hando to jirbo cinde hinka jiri kul yigene zaro dim burnye imne nabi hanina annabi hayngay no ngayga ngayga burnye asabanda wani mo bid'ano mawlido bafunande bid'ano zama fo dai shari'a ra hay kul gane ba da ir tabbatan da hana kani na annabi hayne ya han filana ne na annabi haibu bu da hujja gane to hana di hanano ngai kaga buci fote wala ngai kaga faraha chabe wala la shari'a manki wadin sai mono zaro bumbu borai man tabbatan da bon borai man wafaqo abon mo di no gina hannai iman wadin te iman borai ce ko wadin ga yadin mono bor mane zari wai wakin din Tano ina nabi hai wani wo baka a zanzan sira kwaye do ga tikimo mata karan ma irin bayanai banganin da wa kan tabbat annabi na haino rabiul awwal a wani zari hakkanta wani yagganta matakan dalilai kan irfillakan go mota rakabe ya dimono eh, alfaga kan sigina imamul fakihani kago go maulido bonkina ha ane to bor kulga bay hana kani annabi tege siwo kai wadin bor hinka skir kakao amo rabiul awwal jiribu way din kanta hana de ka hani go gelen go maulido te to hana de hanono wadin tabbat ka hana de anno annabi tege si ane hali gi mga farhano wali gi mga bin hasaro bano ani do yimno gi bin hasaro chab zam hana no annabi bu hankana annabi bu id gon dam kan ga farha la man di farha musibono irsi annabi bu yongo ani ga mahima irmu wadin la sabu irin ne riga ta farha hazari yadin mono ga kason irga bai da irin hasar kan gata ira mun karati yan kan gata bore ga da haifo ga gaks ne ke kai funga kan mantu irko iga wanda aqida zibayan hal bore gane da kino bi annabi mbono gutun ka kan gaigar mauli dodo to ndi aqida zibai wa kul hasarau no kan bore hima imumura yadin noyar muka annabi a wani kaba matano ina teda lokaco kan yan wani hai a saman da deja babu bu matakir kyaran sai za a gwanda handu hinka gunde yan wa gwanda handu hinka gunde ngono babu tigis kan yan wani hai ana bor sambago kai kayo dokan kan gini abdul muttalib babu baba ani ma labaran di aduhama abinde amakani a caha akwai kabado an kwaciya sambu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam A akonda kabaɗo agogi ir kwai sabu a se. hana kan hane girbi iyanta kaga to ana dan bangu Matakan larabai lokacin i wani al'ada girbi iyanta hane ni ga bora dan bangu ce ba hane na bonce ba hane an bora wayan di mon wari su bana sai mai kan larabai sabai wato larabai su donin mai wane wa imini bor sai muhammad muhammadu ma nagati boraki ga sabu hayakan sai an mayo da ga abun bo zikino amte barki ga sabu burkul kan ma a labari ga sabu mayo mono annabi koi annabi koi ga mayo no annabi sallallahu alaihi wasallam wo gona gadi matka ir koi ne wo kan kureshen ce go ce jiga taise ir koi na barka ka aiga iga annabi wo gane muzammam wai buraki ga jance ani ir koi mo ne mayo ce ana qaddar ka ma muhammad yaadin ga boraki gogene mudhammamu ay manti wadi ayo muhammadu no borki ga sabu manti borki ga janceno wadi se eh, abu talib wando kan sigine ummu jamil ngano ga donu zama way borno kan annabi dorondi gumo wadi se non di aidin zumbu kan ce bakan jahannama ay zano. a gane muhammaman asaina wa amruhu abaina ngana annabi wo bor jasantano irna kotir siyasanira koyna misaka katamu ir wanga ir sagana ni di wala ce fartarai sai annabi muhammad mayo larabai sa bai halaga ka A aseno kayo na dangaga yadin no kayo ana gare kala jiri hakku ni fam kayo ni gare zagonde jiri iduno ilne mana nyango tegis adinga ino kayo na gare kala jiri hakku to lokaco kan ba kayo ga ba gabo kayo na ala sabun ga wani izaira maino ga bakar gumo maynogo kulanda inna adamayse adi kan abu talib noga mu Abu talib noga te i kulora miskino ngono sinde hina An ce anin di ni wani kaino izo da dai bu mata ma jere ma dan ni kwara ma konda ni kwara ma bir ni kwara ali babo no ya nga sen ni abu talib yadin no in ya fo sinai alfaga fonga ne lokaco ka ina annabi hai sanda cebero te da girbu waigu cini waigu banda gano ina annabi hai sallallahu alaihi wasallam wadin sino bonai mandir nyang jiro kina annabi hai sallallahu alaihi wasallam to annabi mayanno ni jere mayanno kulanda lokaco kan yan wani hai kan gati amina a saban da deja babu gonda yeri hin e handu hinka gunde ngano babo tegesi to kulu nyango ana no borfose wo borfose kan sigine ummu ayman kan nyango tegesi ummu aymana amayo ma barakatu bintu thalaba al habashiyya amatikal borbino mana habashan chano amayo ma barakatu amma igace ummu ayman gano na nabi gayi amanti kala babu wani kongono mana annabi babu kongono kan abu gidir gana ngasi an babu abu gidir gana sai kongo da banyi kan gati zaid bin haritha Lokacin ka irko idi aberi kul irko idi ana burkinandi wai borawo ana burkinandi amu dunga bo amte boro e mana bor noya wadin banda zaid bin haritha kan gati banye fa ka irko idi ya a a babu bugu da nga ngasi no ni hiji. a gano idu usama tu bin bin zaid usama kangati irko di aba kwa aba kwa izodin hibbur rasul wa ibnu hibbihi Ngamo mo ategisi irko di abu yongo banda da handugu sanda ummu ayman annabi togo tegisi handugu banda nga no ngo irko na talfota bore kenna annabi nanandi azankatarara a goyira suwai batu al'aslamiyya ine ba di mantikal abu talib din a wani fono ngono jinga annabi nanandi wadin banda halimatu as sa'diyya Wai boradin kan go banu sa'd kawai borno Domin fo ne banu sa'd to ngono na annabi nanandi jiri hinka kan ana kawa an yi nyan wasu to amma kayayyan wado ayege ka koyne in ka ne zan ka kawa a kage ce ci yan woga ani a gono fondo ga mi yage yanda am ko gorin ga do lokaci koko abin din yan wono no fondo ana am konda zami fo sai lokaci din laraba yi gala sabu isba zanka mutun fadara zami gala sabu kan fadara bayan ga dorai gaba fadara zan kasuwanci na ga bore zan fada cinan da kauye cina iman tafo iga ba mu bora mu tuna mu wani ngai cina ga bore ifi dama ni koi kauye no ta bi fo ni si bai char mai fo ni si duwai to a sai ni kokari mu konda zan kai za a igo ga nanu Za yan wani nanu kai ni kuli gudu wai boren kan fun kauye kan gai mu i hai iga zan kai nanan di gi bana to wadin dumono ina annabi ba ado kan a ta jirihin ka contrat bannoya a yege yekkata do, ka kata do a ka abina abinama ani kocciyama yekka kanga ba a haraka ni ñagono no fondo a to no din no a akonda bandano nyango tege si sogo a gonodin kala misa fo kangati annabi sallallahu alaihi wasallam ba funara kangati kina wani ganda korto mana hadisatu shakki sadr misadin kan kan gata evenement din kan te kan ina nabi ganda court zama anas bin malik radiyallahu an an hadisa fillah ana irkoy diya nganda zan kaino gogo foru ga marganda cere kala jibril alayhi salam ka ana nabi ziri ganda an ganda kortu kan ana ganda kortu an binai zo ka operation no kan wato doctor imam bai ga bai ba kun doctor iswani operation ne dumo amir ko dono operation ofun ana bina ka bina godai basi zama kan dai bina gonan da ani ana haifo ka bina ga ana ka ani wani haddu shaitan mink shaitan bano kan goni ga ana bina din yuma an bori gizi bodin ka ta safo kan ura wannan kan zamzam harono go ara watirin ga ana bina din yetimat ka goda anan go karana kan yetinodin sadin da zan kai di wadi zuru ko gici halimatu sa'diya sai ine babban irin ya kufo sina wa fa muhammadu fa abu fa borfono kagawi sadin da annabi ga hamu a sai ka annabi ga hamu sai ikaga kubai kalidi wiza dai ai kulman duwa to lokacin no way bora hambura ne am su ko gite masibo fo mu ko gidwa ngu kwara am katin gasan an yiti an yiti kayosi to lokacoɗi matka anas bin malik ne wa kad kuntu ara athara zalikal mikhiyat fi sadrihi alaihi wasallam anas bin malik ne nan nangodin kan annabi gandara i kortodi gidi alama sho gono lawalo gono to lokacoɗin kan adi kan ina kociya ganda feere ɗin am sokoyte balawo fono si wani bai bay ɓor bai hal irkoye miseno zam lokacoɗin ɓoɗe man famda abinda ɓoɗe ya ci koñango wado. ani ti kayo se wati dinga kayo mo kan abu ani ti baba be rose kan ga ti abu talib ya dinga lokacin kan miso wani ta annabi sa annabi gonda jiri taci a jiri tara tarano miso wani kan ga se abin dai alimatu sadiya hambura ne tin yan se a gwara yan do jiri hinka wani bandano irko ne yan wotal fota a gonda jiri iddu kan yan tegasi. gisi wai bora mo gonda jiri waran zakan a gisi son kai babo kayono go gajere ga te jiri hin kano wala adu jiri hakkono wala nyango ga si nyango wanda e ni gini agonde jiri iddu ate kayo do jiri ka ate jiri hakkuno ya to jiri hakko banda dinno mana hino abu talib na jere kanga ta ali baba to ifo gati ko ka annabi sallallahu alaihi wasallam te ba hali ga te yau agozanka kayni jiiri iddu jiiri hakku goy fo nagati amaluhu qabla albitha bala annabiga tediyow go kaga te amila sallallahu alaihi wasallam fi wa fi tijara goy annabi ana ihin e kanta ana wani leson no irse za hakku fa goy ga halal kirci manti hun kan nigi di bora am ka asin da goy kul ago haifuno am ningo talibi no ngi sigoy asaban da annabo kan bisinin ani annabiyan ma kul sino kala bai ga almankur allahu akbar kan jabir bin abdullah an hadisa fillah ani han fono ngai goga e mana si ayo turi fokas me siwo ngai goga wane izaidin ku al araq yi goga kosu kalir ko da gone wo so bai go ceci ibiyelin wo ceci tourism biyelin zamin gono ga kanu kulin gai na nabi sai ni bai ga alman kurno ni ga sajo bai no go bori ane wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha hal annabiyyin mu gon kam bai ga alman kur annabiyyin mu kusino annabiyyin mu kul kir koy samba kalana almanai kur alfagay ni ago almanai kur yan wora hikma watu kulka adamai adamaize ahin gihin almansuru kan sin da lakkal ana kur to adamai wo kan lakkal ko na kur yongo daga nasi. wani mati adi almano ngano sin da lakkal ni gihin ni matu tay koy nara am yego zurgu tiga fata agin tabandi to amma agin don di suru ni godo no suru to din hingi hin alman kuryan don no kur kuryan am dogon ni si zama diyo mo ngano ga al umma kur ngano ga al umma kur Ya no aga ta bora hin suru am yarran da kai namo zamu kurkoi ni kagar igon da qana'a igon da bon wasaya isisa kullan da wari bobo isisa kullan da girbe bobo isisa kullan da bafu ne kano to yadin no aga ta bora ma andun ya fanta annabi ne ngate makka bora yinga ga alman kurisi ala qararit inga no dalai zakaina nuri zen kaman koy man ka matkan da kurkwara ngadi mantin nuru hanno foni gi banan daga kahun kuna Ya yanno wuce ka annabi te annabi alaihi wasallam ga fatta makka kwarara sore hinka wuce maga igina sata fo kan gogo koy karavan fu kan gogo koy ka ababa bero wanno abu talib ibai makka bore lokaco din iga rugo koy sham labora to go koy sham an bore igana ikaga bisa lokaco din fatta hen wora ikaga to prêtre fodo walim ne coci limon fodo raben fo yahude alfagay sen gini rahib igina si bahira bonno kan jiri kuli kaga bisa do fa amma amon bay salu bore kalina gonga jidan bisa do adi annabi go jamara ini la mo kidi za itunu kan ganda annabi go charbande mana nan ku waina gono kul buraino ga garun ganda waina gamara nan kuke go burai no gari sai imam bai gidi wadin ga e dirawara annabi wani albarka ra to ngi tika kaido ane borai sai haza sayyidul mursalin an annabi kan badi ane boro wanga no gati di wai kulgin funafa hadha rasulu rabbil alamin boro no gati irkoy e, takare kul Ya di ofa yab'asuhu allah rahmatan lil alamin irkoy ga uga sambaga te suji an dunya borai to alfagai ina imamu tirmizi na athar wani fil gufun abu musa al-ashari do ana yasandi ana hassanandi yarin no ibn hajar ne hadisa ga yasa imam ahmad mon fillinga wani musnad wa rabi isnadin sahih ala shart bukhari to lokco din annabi gonda thintai asharata sana wani yifa a gonda jiri waicin di hinkanda dake wani gitina rumai gina ka annabi te na rumai hinkanta annabi ka kaadu jiiru waranka cendugu walamma balaga khamsan wa ishirin sana safar ila sham aida kanga yegadu jiiru waranka cendugu yaadi nga jiiri margenoya sintine wana banda jiri e eh, waycendi hinka banda ino a yeegi ye jiiri waranka jiri ate jiiri jiri waycin waycendi hinza banda wala ngana na ko sham lil ittijar bi malin li khadija radiyallahu anha am koy ga fatauci khadija wani almano zamine lokaco ka fatta e fatten jinadin ima labaro imama ma ce kanta ga to labarun no to khadija don imamu ka annabi agonda amana agonda bonkuriya asiba wani asi wani wa to ngitkan e khadija wo woy bonno kan gonda alman aga fatauci aga te contrat da alborai amin ban margina gin ban nim konda ginai ganera din ni mudu ni ba an mom du ba to nga na annabi ce ani to am kanga ba am ko fataw gasi a gondinga zanka fo kongo fo e banya fo kan sigine maisara ni fam ba hala annabi ga khadija hijinwa to nga tika nganda tunu ikoy hadinga wani go hay yante annabi ba funara za amana tediyo za go maka kwara ago misai kante annabi funara wa kan sigine yawmul fijar wa hilful fudul wangu fo kante bai do kan sigine fajir tarai zaro zari yo kan ne irko kuta ine yanjeno kante larabay dumay fo kan sigine kinana irfamala kinanan kai annabi yan ya nganda kabilatu hawazin da hawazinan kai larabay dum fono taifa borayno ine larabai wani al'adara igonda ni bai no ka wato igode sanda almania gabi kono aga barkan sindi hina kom epi puis zayyanno wato kukan bore go naru ba makkano ni go ko bo fonda bon igin sare dim ma hago kan nim kondo wangu jine binin singidira kalarin jama amma kulun da dai igin gara atake igitaran sai ambiscad igin gum garan ta atake lokaci kulura to kul han foyan dumai ga pakti sinye iga alkawali sambunga da kyar gamara ir wufa ir dumai han ka ni go bisara labu sigarese imne o dara no si ha o alkawali go indaran gamara sannan matka ir labai wara mbo woni dumai goro wala dum filana dum filana amana go mara wali mini alkawali go mara wal bastare go mara wal fore go mara wali akin da yakin haifon kankan ga kai kai da gamara to abinde igo yadin kala iboba igonda alakan da kinanan kai annabi dumo na quraishan kai to alburfu kan kan sigine arwatu rahal ibe du mai rasu gen bandi ine fami be ruku su gen zaka borla lo su gen dai no windi be ra to boro kan sigine urwatu rahal inga no ba inga ma bor kan sigine an nu'man bin munzir awane satafo ma garanti sambwa se kan gogo ko suku ukaz a go habai kan larabai gun wa lokaci ka lokaci o ya yanga na majanna yanda hay kan dai to arfo kan sigin albarrad min qais lutun kinanan chaira ngano hadin doraga wai filana kan sigine urwatu e rahal ngano ganin ma garanti sambu boro se ani amantonoti ni fa anaha ifono ni baga ti akyase ani son boro kan ni go garanti sambwa se ni bisanda wani ginaiwo atujiruha ala kinana ni inga bisanda a wani ginai kinanan ce ga irdu mai ga fa ajabahu urwa na'am ni inga bisanda ya hey wa ala sa'iril khalqi aidan asino burkusin kushin ka ai singa bisanda fami kusino wala dumiyan kusin ka ay sibisin da ginawo ibo ibo mai no bora to visa hayadin doraga abin da urwa a bisa go kwandin wani caravano barrado din kan kwai ga haga ne hannun ga bisan da ginawo irin dumai bon a batu kalwat kan fargaiduwa sanda ago girbi wala ago ngihin ne dai forgai ago dai alhalila da kagin ga haga sai nifa kula ko ga zamba gawi wai sanno hin nafa filana yinga bisanda jine ir ir famiyo ga ir dumai ga yinga bis ay bore kul ga yinga da wani no dora ga wai akwai gawi wani maga ni di borno kan bandino dama oh urwatu arrahal abinde kan ani wi son kai asaban da mu wa kana dhalika fi shahril haram handu alformantarano irbai larabai za ra handu alformanta digi beranti handu alformanta takino zana kanir bene benedi labai taka burai gi alformai batu ifo ta alformai batu iskar tangam wongu kulki gate igate hal handai dinga ka da handai din banga ka igine a irma gayi dole ga gayi da handai bisimi yege yenge wongu zenera to songo kinana bore idumaino aboro ki widin ni fam urwa din kan wi a wane ifoni gine e barradu kan na urwa din wi to urwa yan dumo ngai mo ki di ni ngai borawi ima dori tunu ngai mo ko tangam ga fasa ngai dumo si kalli boromo barrado di idumai kan ga ti hawazinan ce ngai mo ye ga tun ka ga fasa zaman lokacin jahil tarayno jahiliyano bor follo wiyemmaga iga bor zanguwi bor zangu hinkiwinga yo jahiltara igidi kam manti talino sanda bor follo ndini wi fami ora fa samaga iga bor zamgay wi ngewi isidi talino fa wongo siban mo ne kala jiri marje kanno abindi tunu ko kogi cartangam hawazinance inganda kinane ikagi gar makka kwarara igoce ci guzur ngay fur makka haramora ngay mo kagigar so isobege cartangam isobege cartangam kalcino furo kan cino furu kinanan ceri ko furu ka ba harumura ka ba bata mara nan godin kan signe haram to ki banga furu haramura kulu mana eh, ne ina wango gayi ininga sitan zare ki bangu haram haramura amma iman fa, yega botu girbi yankan bisa watu kul tako bago isi watu kuli go solanti go bati mu fatta ingai mu kar to wane sai ni ne wango sai harbul fija mana wango kan ra fajir taraiti ne irko alforme kortu zami su baga hasaraute iman irko e, batama e, kaba batama imana alforma batu handomo kan ra igo hando alformanta imana alforma batu to asaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ajire su bisgiro cin dugu kan wane wote yangeno kan fami fami no annabi gongai fami wora awane baba bere ida baba kainai ice ba ice caga am fattaga margan ningengem ko wongoro ni fam abinda annabi go wongora go barkanga yaje samle inga wane hasaye sai iga so bai ga borai tangamda ni fam wala im so bai gi tangamda o wadin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ni qad hadartuhu ma'a umumati wa ramaitu fihi bi bi bi ashumin wama uhibbu anni lam akun fa'altuhu wa kuntu unabbilu ala amami annabi na iya dar wongoɗo harbul fijaro ay koya ɗo ay gonde yiro cindugu ay koga margande woni baba da baba kaynay ay so bayga jindowde yaaji mo o yaade no sibi mine ayman koy mana goy hannano kangay te ga margandire won famiye amma alfagay ne eh, athar woni ibine saad noon fillango won tabakatira wa huwa daifun Oh, amma a zanzan sir alfagaido agoyira halful fudul yaadno alkawali fono coalition halfugati coalition boray ma cardi imte mai fo haribo, inga nga mo annabi hadarado zaman te diyo da wa kana ana dhaka e, umruhu 20 aman annabi gonda jiri waranka waranka no gasi ifono ta e, ان وان تي بور فوكس هنا الزبير بن عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب الكو دي ابا بيري رافونو نمو دمي فو بور فوكس غيني زبيد نفهم دمي فو كان زبيد نو يغني سي يرا فتو تشيزو نفهم نغنو نينغ جينينو burfo kan al'ashi bin wa'il al sahami anano ase ani filana tagaye sai gina abinde al'ashi bin wa'il borno kan adinga gonda daraza makka kwarara da makka boraido an boro ganjin gina zama gabunda an gina no sai gaye sai ta muradu aka gina do anai sinnonda ko ci barkan sai gici abinda koi ngadin fatauci zo akwai makka boddar zantai do ane ce cece se ay alhako boroga borbe roga ina a ngai saga ksine to lokacin no azzabidi yodin dumodin zabida boradin fatauci zo din akarum tondodin kan sigine jabal abi qubais tondi bambat fono kango ba jarga lokacin amma su ina kuldarande in tutubu ina imebelen cinado asabanda quraishenke gonga fadayra igo goro ga hangana se igo kaba bai ga doniyanci asobaiga katiga kuwa fa faba ce ci ga wai faba wai faba waka yi sai ga aka sinai wai alhaqota filana ga sobaiga ngai don doniyante to azubair bin al-abd al-muttalib irko diya ba bere rafo tun ga kai ani ali hadha matrakun somboro irgim ga fanda boro dumo ki tonye irma imga fanda gon matka gogi heda dole mu koga alhakota sadin da banu hashime ni kyarce annabi baba bere baba kai ne ifami wa banu hashime da banu almutallibai da banu asadai da banu zaharai da banu timai mana kureshen kai kabila ira fami berigu babu gu izayan ine to wallahi irin mukcar morgu abdullahi bin juda'an banu ti mai wani jin funa i kwara ira fo kwara wani mante kala zulqida har handura ina alkawali sambu ni ngay mete kamba follon ngay mi cardi gite bon follon bor kulka ina tonye kwaro ra ngay mi serdi ma tonye bo ko ki tonye mo ngay ma tonye harota yi ti aga da dai makka kwara rano bora furu to woni o irma irmal kawlo sambo ane ci ne annabi sallam ne inga ya hadar alkawlo wodo inga gono kwai koy coalition woni o kañite do Abdullahi bin judaana kwara ane mo lalle inga ma akani inga sibi mene iminga a nan gora mana don da ba alsilama tarai rani inga ce ga kwai hilful fudulo ga wallahi ga kwai. da dai ima tonyente tonya gayi barki tonyi ma non gala ko wani ma ga ba islam tare da no dine ci adumo do ko koy allahu akbar to din no wakir ga din da zamir di lokaci go koy ngano ga ti azwaju al mubarak al maimun irma ka irgo di sallallahu alaihi wasallam wani hijaga hala aga te diyo lokaci kan akwai sham labora khadija wani almanura to lokacodin ngano kan yega ka khadija wane a kan sigini maisara aji matkil koydiya a di nga fatau cora matka ga cim nga fatau cora matka gwanda amana nga fatau cora a dimu a duri banga arzakara ka a dumo a mambai gudwa to hayadin no an khadija di. adika alboro cine borma ta am komnisi alboro cine bor himga ware am tene se kurnye ngati kan agon ninga chor fo kan sigini nafisa bint munabbe adiya asalanga se ani nga ba am dinga se annabi daga nga kan gi hici nga ba wati abinde iko ga shawara to nan da annabi ga sallallahu alaihi wasallam annabi mo aga bai kan khadija bodar zantono khadija a gonda asli hannu, way boro no kan a fun fami berira windi zano way boro mono abinde aninga misagaru nga wani baba bere ga i ine a da talama hiji? wadin se a wani baba bero kan sigini no kwai ga ha hije se abinde ina noro bana annabi se mana yo waranka gani no hije noro abinde irko da ya sallam an khadija hija saban da lokacin da irko da gonda jiri waran kacin dugu alhalo da na khadija mu gonda jir wai ci yana jiri wai cin dugu no iga mara to wane wo gano irko subhanahu wa ta'ala an albarka dan khadija da annabi hijadirra dokan an ahi annabi sai izai arhinka da ta taci ago yira alqasim kan sigini e mana alqasim a izbiruno wadi ga annabi ma garonda igini abul qasim gwanda abdullah babo mayo ngana dangi zoga nga mo igana se at-tahir wal borenga ce at-tayyib amayo no mayadi abdullah igana se at-tahir igana at-tayyib borenga mila ir koyda izfono wani a a ma garo dayno bora hanna boro bora kanga sogo at-tayyib gati ihanna at-tahir kanga hanan wa zainab ahya sai zainab da ruqayya da ummu kulthum da fatima radiyallahu anhum wa anhunna ajma'in to gono irga gayi kanga na hino dir ko ba irga tun misigare bon kai yante annabi ba funara za amana te diyo za a go ka kwarara insha Allah yanno irga wane bo inchallah kal lokaci fo noya irgo subhanahu wa taala dogonandir se irgi yekkago ko bandi nan kaŋir kay ne gayi nan ke du irko subhanahu wa taala amin daron kurmogu sufrara nan kir hatta amon fon kal irdode cheitanu do irir ko subhanahu wa taala amma ya firse wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu